jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lasbin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na lahadi yammacin biyar ga watan ramadan Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan biyu shekarar bature 2026 wannan shine tafsiri mai lamba ta 110 insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul bakara sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma a inda muke kan ayoyi da Allah yake mana bayani dangane da al'umman yahudawa da nasara da kuma irin yadda suke jayayya da al'umman musulunci a kan al'amarin addini a yau za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙulu suka ha'u minan nasi ma wallahu ma'an ƙiblatihim lati kanu alaiha من الشيطان الرجيم نعم. من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء بالله ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم idan jama'a musulmi ba su manta ba ayoyin da suka gabaci waɗannan da muka ji karatunsu mun ji irin yadda aka yi ta takaddama tsakanin yahudu da nasara da kuma al'umman manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan wani addini ne yake kan gaskiya sannan mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu tahaddi akan cewa in dai da gaske Allah ne manufan su to baki ɗayan mu mu zo mu haɗu akan abin da yake gaskiya wanda yake tabbatar da addinin gaskiya tun daga zamanin annabi Ibrahim har zuwa kan shi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan al'amari dai ya gagara saboda sun ki yadda da wannan hakikan kaga wannan sai ke tabbatar da cewa dama ba gaskiya suka nufa ba ba kuma addinin Allah suke son a tabbatar a doron kasa ba wasu ra'ayoyinsu ne da son zuciyarsu da abubuwan da suka kirkiro wa kansu kawai shi suke son su tabbatar to a haka sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa to kowa fa ya sani abin da ya aikata to jirgi za a yi mishi sakamako da haka kowa ya je ya riƙe abin da ya gamsu da shi wannan kawai shine mafita game da wannan takaddamar domin tun da an kawo gaskiyan da take gaskiya suka ƙidi so suke su a bar gaskiya a dawo kan ƙaryansu afa bil batil yu'minu wa bi ni'matillahi yakfuru yanzu a koma a yadda da ƙarya ne sai a bar gaskiya to tun da maƙaryaci ba zai yi imani da gaskiya ba to ya rike ƙaryan shi mu riƙe gaskiyar mu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba wannan kawai shine solution sai yasa kaga Allah yayi wa kafirai irin wannan a cikin suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun karshe Allah ya yace lakum dinukum waliyadin saboda duk wanda aka gama bayyana mishi gaskiya aka gama kawo mishi hujjoji ya zan kuma an kure shi zai da ta cewa amma duk da haka sai sai da yadda ba to kaga ya aka iya da shi ba yadda ka iya da shi kuma addinin Allah addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu tirsasa mutum sai yayi da karfi la ikraha jiki ai irin haka aka yi ga wani fasto wani kafiri a nan nan garin a can tsallake wajen wusafa a wasu shekarun baya yana daga cikin waɗanda suke ainihin wato faɗin munanan abubuwa kan addinin musulunci wata rana aka samu wasu malumanmu na musulunci suka je suka zauna da shi aka ce amma ba za a tattaunawa ba sai an yi rakodi aka amince aka fara tattaunawa aka fara tattaunawa da bayani ya bayani hujja ya hujja sai aka kure fasto ya zama bai da ta cewa kwata-kwata kuma duk abubuwan da aka yi mashi ɗaurin goro da shi a cikin littafin shi ne daga ƙarshe da ya rasa abin da zai ce sai ce kai musulmi ƙaryan ku ta sha ƙarya wallahi da haka aka tashi shi nan ta aka ce dama mu ba mu zo mu tirsasa ka ba musulunci babu tirsasawa a amma ka san abubuwan da kake faɗi ya tabbata ƙarya ne kuma kai ka yadda ƙarya ne kuma ka gama gane hujja na gaskiya wanda aka gabatar ma ya rage in ka ga dama ka yi ba ka ga dama ba kada ka yi da aka tashi za a fita sai ce to ya labarin recording a goge shi bai yadda a ɗauka ba <laughs> ina fata an gane haka aka goge wannan kisa da aka kakkarya shi sai sa ba ji labarin wannan tattaunawa ba amma waɗanda wa shahida shahidun min ahliya da aka yi haka akan idan su mun su suka ba mu labari jama'a an gane wannan da kyau ko to me yasa ne mana wannan dan tariyan kafin mu ci gaba akan ayan da za mu tashi a yau haka al'amari ya ci gaba da gudanuwa kowa ya tsaya a kan abin da yake a kan shi to da aka zo ƙarni na ashirin da muke rayuwa ɗin nan the 20th century na ainihin wato shekarar boko wato shekarun 90s kenan an fahimta ko sai aka samu wasu suka fara promoting wani da'awa menene wannan da'awan cewa to tun da je jika addinan nan dukkansu suna tusiya da annabi ibrahim kowa na ce annabi ibrahim nashi ne haka ne ko ba haka bane duk mun ji a cikin ayoyin nan sai aka samu wani kafiri a ƙasan faransa sai ce to zai kirkiro wani addini wanda baki ɗaya da ba yahude da ba nasare da musulmi za su haɗa a ƙarƙashin shi Shi ne ya sa wa wannan wato mission din nasa ibrahimism na fatan jama'an gani kuma wani abin da zai baka takaici wannan da'awan tana nan tana ta kokari har yau din nan ta faro tun daga shekarun 1970s ina fatan jama'an gane sama da shekaru 50 kenan yanzu ya faro wato wannan mission din a yanzu din nan a nan kasar mu Najeriya akwai wuraren da aka zo ana tallata wannan da'awan. za a zo a gina wani daki haka kamar dakin taro sai a ce wannan is a universal place of worship wato wuri ne wanda za ta iya ɗaukan kowa da kowa da haka idan lokacin sallan musulmi ya yi ya zo ya shiga ya a ciki ranar lahadi in ɗan kacau-kacau zai kaɗa nashi shi ma ya zo ya shiga ya kaɗa shi ma wancan ne majaujawa in zai zo ya tsalle-tsallen shi shi ma ya zo ya shiga da haka kawai sai ya zama an haɗu tunda dai duka an ce an yarda da annabi ibrahim to a zo ana promoting wato abinda annabi ibrahim ya zo da shi shikenan an haɗa kai manufarsu kamar yadda za mu zo mu ji daga ci wasu written documents da suka rubuta akan wannan wai so suke abubuwa da ake samu na sabanin addini a dinke shi jama wannan ne zai dinke al'amarin sabanin addini ai sai dai ƙara rikirkicewa kuma yana daga cikin abin da ya ƙara rikirkita wato rikici da saɓanin addini a wannan zamani namu wannan mission din kuma za ku yi mamaki da ma akwai waɗanda har ta ci su ta cinye su wasu musulmai sun shiga cikin wannan al'amari dumu-dumu su ne za ka ji suke promoting interstate dialogue addinin interstate, ko akan abin da ta asusu kenan wane ne wanda ya faro wannan tunani suka ce wannan ainihin wato mutumin da ya faro wannan tunanin addinin nan mai suna ibrahimism ko ibrahimic religion duk suna kiran shi da shi Shi ne wani french catholic wani babban malami ne na ainihin wato a cocin katolika an fahimta ko ana kiran shi louis martingnan louis martingnan an gane wannan da kyau ko idan ka je kai satin ko a intanet yanzu za ka ga bayani game da shi da irin abubuwan da ya kawo to ana cikin wannan a turka-turkan sai aka zo a nan ƙasanmu najeriya sai wasu kafirai su ma suka ƙirƙiro nasu su kuma suka ce saboda ai a nan najeriya addinin da ya fi shahara mutane suke bautan allah da shi shine kiristanci da musulunci to tun da mu nan ba mu da wato rawaj na yahudu jews ko shi wancan ya yi shi at international level ko shi ne a hada da jews da christians da muslims sai a haɗa su da sunan ibrahamic wato religion da haka kada wanda ya zo da wani sunan da ba a yarda da shi ba da su yahudi da nasara yahudi bai yarda da annabin nasara ba na bai yarda da nashi ba sannan dukkan su biyun ba su da manzan Allah ba ina fata an gane tare da kundin mu musulmai mu mun yi imani da su ina fata an fahimta to sai yace duka dai an yarda da Annabi Ibrahim ko to a kira wannan hadakan da addinin Ibrahim ba wanda dai yake jayayya da Ibrahim to da aka zo at local level sai aka samu wani arne shi ma daga kudancin ƙasar nan abin aka ce ya samo asali ne daga jihar Lagos wani a mai majami'i shi ma ko wanda ake cewa tela tella ina fata gane shi ma a 1970s sai ya zo ya ce a yi abin da shi kuma ya kira da chrislam an fahimta ko chrislam wato christianity islam shine sai aka yayyanka su aka jona su chrislam su ma da irin wannan mission ne da irin wannan tunani menene manufansu suka ce promote coexistence a zo a haɓaka fahimtar juna da an yi wato a kusanci da juna sannan abin da za a fi ba da kulawa da shi shine abin da ya shafi rayuwar mutane kawai amma abin da ya shafi addini da zuciyar mutane wannan ba sai an damu da shi a dai damu da rayuwa da haka za ka ga mafi girma abin da ake promoting a nan shine ya za a yi mutane su koyi ilimin boko ya za a yi a gina asibiti ana taimakawa mutane ya za a yi a kawo ma mutane ababen more rayuwa duk wani abu ne da ya shafi duniya to shine abin da aka ainihin wato tattaro aka dawo akan shi to musulmi da ya san duniya ba gidan tabbata bane ina ruwan shi da da na promoting duniya ma'ana a bata lahiran shi saboda duniya ina wannan hadakan zai yi zama Allah ya kyauta sannan kuma suka ce za a yi fostering dialogue abinda suke nufi da dialogue shine za a rinka zama da juna ana tattauna abinda ake ganin zai magance saɓani da yake a tsakanin juna sai a zo a zauna a ce to ga fastoci ga musulmai ku fastoci menene kuke gani sai su faɗi nasu ku ma rubabbun musulmai mai kuke gani su ma su faɗi nasu a irin haka ne aka zo ana cewa duk sanda kowane ɓangaren ke yin abin da ya shafi addininsa to shi wancan ya je ya taya shi da haka ina jin ko shekarar bara a birnin tarayya sai da aka samu wani masallaci da aka je da azumi irin wannan lokacin an zo za a yi buɗe baki aka gayyato fastoci tare da su aka iftar da haka su ma waɗannan musulman ranar da ake bikin kirsimeti za su je coci su ma su ɗan kan kaɗa kan haka haka haka tarar ya Allah ya kyauta to kaga wannan yan uwa masu albarka abin da yasa na kawo shi don ku gane wannan ya rusa ka'idar da mu addinin mu ya gina a kan shi kaji mu yanzu abin da Allah yake ce mana a cikin alkur'ani shine lana ma lakum mani laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wala tusaluna amma kanu ya'malu kowa abin da ya aikata da shi za a bincike shi to addini Shi ne ra'sul mali fastamsik biha al'amarin addini to shi ne uwar jarinka baka wasa da shi duk sanda dan kasuwa zai yi wani abu out of kasuwancin shi to baya taba uwar jari sai dai daga riba haka ne ko ba haka ba dan ya san wannan shi zai ƙara samar da wani riba amma daga lokacin da ya rinka damkan asalin jarin yana kashewa to za a wayi gari kasuwancin zai mutu gaba ɗaya to musulmi zai da abu mai muhimmanci a rayuwar shi kama addinin shi haka duk wani abu da zai mai wasa da addini to ba zai karba ba ina fatan jama'a gane to amma me yasa muka ji cewa ga wasu musulmai sun shiga cikin al'amarin su kuma saboda suna samun duniya a ciki duk wanda ya shiga tabbas zai samu kuɗi saboda internationally za a rinka aiko mishi da ainihin wato a da haka baka ka gansu suna ainihin wato fantamawa a al'amarin duniya to wanda duniya ta same shi kana iya ganin shi a Allah ya tsare to wannan kamar yadda muka ambata ya ainihin wato warware abin da yake asali na addinin mu shi yasa mu muke ganin ba hanya ne mai kullewa ba sannan in ba ma dan adam da jijjiwa ba shi Allah da ya halitta ya ce ga hanyar da za ku bi ku samu tsira ku rayu cikin aminci ku koma ga Allah salin alim sai ku kuka ce ba ku yadda da na Allah ba amma ku kun kirkiro naku to ta ina dama zai kai ga nasara kuma ta ina zai ɓillar a kan hanya da za a ci nasara haka ba zai taɓa yiwuwa ba da haka dole a koma wa abin da Allah ne ya ce a yi kuma abinda Allah ya yadda ya ce a bauta mashi da shi to daga nan kuma za ka gane wani wato ɗan koran arna kamar yadda malam Kabiru Gombe yake mai take ko maji daɗin arna ina fata an gane ya zo shi ma wai da da'awan yana kira zuwa ga ƙur'ani zalla amma kuma yana bin waɗannan Arna yana cewa a zo a yi wannan haɗakan wai arna fi yadda shi nashi musuluncin shi to ba a yi wato kiyayya a ciki da haka a haɗa kai da shi da su a ci gaba da bauta wa Allah ɗaya dama Allah su ɗaya sun fi kama da juna ina fata an gane da aka shi shi ne su arnan sai suka naɗa mashi sarauta shugaban son zaman lafiya na majami'ansu na fatan jama'an gane kuma ya zo cikin musulunci duk abin da musulmai suka imani da shi yana ta ƙoƙarin warwarewa amma kuma yana son su kuma kafirai su zo su yadda da shi su tafi tare da shi wannan wani irin musulunci ne jama'a haka akwai matsala kenan shi yasa wajibi musulmai sai kun san addinin ku kamar yadda Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani kamar yadda manzon Allah ya bayani shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin to sai mu ci gaba Allah madaukakin sarki a cikin ayoyin da suka biyo baya sai ya ce sai ya ƙulu sufa'a'u minan nasi za a samu wasu wawaye masu rabin hankali wanda ba su ta cikakken hankali shi ake cewa safihu kamar yadda za mu zo mu ji fassarar da malamai suka yi a larabci za ka samu wawaye minan nasi cikin mutane suna cewa ma wallahu ma'an qiblatihim allati a alaiha yo me yasa wai annabi Muhammad dinnan annabin larabawa haka suke ce mushi me yasa da da ya zo garin nan ya fara kallon nahiya kaza amma daga baya kuma sai ya juye ya daina kallon wannan nahiyar me yasa ne kaga Allah ya kira masu faɗin irin wannan zance sufaha kuma Allah yake minan na to su wane ne anna anan shine sai ka koma tun bayanin da muka fara yi tun farkon wannan ainihin wato sura cewa dawowan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama garin Madina mutane sai suka kasu gida hudu akwai waɗanda suka yi imani da manzon Allah kuma suka bi shi akan addinin musulunci da ya zo da shi akwai waɗanda sun ce su suna nan kan addinin iyaye da kakanni suna nan bautan gumaka mushirikai ne su a cikin larabawan kenan akwai waɗanda su kuma da suka ga cewa ci gaba da addinin shirka ba zai billar da su ba to bari su ce sun shigo addinin musulunci amma kuma sun shigo ne da kafa ɗaya ɗayan fa yana waje waɗannan su ne zuwa munafukai sannan kuma akwai al'umman yahudu waɗannan da muke ta jin bayani a kansu to waɗannan a cikin wannan gaban da Allah yake minan nasi to ana nufin kaso guda uku da ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani da aka daga cikin malamai wasu sun ce cikin waɗannan mushirikan larabawan ne aka samu masu faɗin wannan zance wasu malamai suka ce cikin munafukai ne da suke neman dama abun suka a musulunci da haka duk abin da manzon Allah ya yi sai sun yi suka ya ce to kun gani ko ya za a yi da ya zo garin nan da ya ce mu rinka fuskantar nan muna ibada yanzu kuma ya juyar da mu ya ce mu fuskanci nan wai me yake nufi da mu ne kaga wannan munafukai kenan sannan su kuma yahudu su ma daman suna nan kokarin su a koda yaushe su karyata addini su ce to wannan mutumin ba mu gane me yake nufi ba da ya zo garin nan yana yin abu irin yadda muke yi a farko yanzu ya zo ya juya ya ce a daina to yaya abun yake ne which one we dey? ina fatan jama'an gane to dukkanin waɗannan ɓangarori akwai malaman da suka ce su ake nufi a nan cewa sai ya ƙulu su faha'u minan na alimamu ibn kafir da ya zo cikin tafsirinsa kamar yadda za mu zo mu ji kaɗan daga cikin maganganun da ya faɗi ya ce ba abin da zai hana a haɗa su duka a ce duk sun shiga cikin waɗannan bayanan tunda ana iya samu cikin mushrikan ana iya samu cikin munafukai kuma ana iya samu cikin su yahudawa to me suke nufi da cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha yanzu kaga wannan ayar idan da ka yi wa dan tambaya da Allah ya ce waɗannan wawaye za su rinka cewa ne ya juyar da su alƙiblan da da suke kallo sai ka ce wa ɗan ƙala ƙato ga tambaya in ƙara akan na malam kabiru gwamna ko tambaya na ɗari da ɗaya ina ta fahimta ina ne inda manzan Allah da musulmai suke kallo kafin aka juyar da su a cikin alkur'ani ya kawo wallahi har ya koma ga Allah ba zai iya kawo ba <laughs> ina fata an gani dama malam kabiru gaba ya ce ya amsa guda daya to duk zamu zama yan kalaka <laughs> Allah ya kyauta wato shi gaskiya wato a fili yake wallahi duk wanda ya zo da ƙarya a cikin ainihin wato al'amarin addini zai sauki al'amarin shi zai tozarta jama'an gane wai mutum ya ce wai da ƙur'ani zalla zai aiki duk hadisan manzan Allah wai duk maganganun banza ne a wajen shi kuma shi din zo yana faɗin maganganun da babu a cikin alqur'ani kuma shi yana son a yadda amma maganganun da annabi yayi wajen bayanin qur'ani ya ce karya ne kaga wannan akwai hauka a cikin shi Allah ya kyauta to anan in ba ka koma cikin hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba za ka taɓa fahimtar ayan nan ba kana komawa cikin hadisan manzan Allah hadisan Bukharin dai da Muslim da Abu Dawud din dai da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad da sauran malamai da suka ruwaito hadisan manzan Allah su din dai za su yi maka bayanin me ya faru a nan har Allah ya saukar da wannan ayan domin kamar yadda muka ce wannan ayan ta zo da bayani ne a dubbule sai ya sufaha'u an ce wawayen cikin mutane minan nasi za su rinka cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su alqiblan da da suke akai kaga wannan karatun wa zai fahimce shi wani alkibla ake akai ba ma kana komawa cikin sahihul bukhari sai ga hadisi ingantacce abin da ya faru shi ne. a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hijira ya dawo garin Madina sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mushi ɗaya daga cikin fassarorin kenan cewa ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis a cikin hadisi zaka ji wannan bayani ina ne baitul maqdis shine wannan daki da yake kasar sham da ainihin wato muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam nan Allah yayi isra'i da miraji cewa ta fitan subhanallahi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid wannan kudus ɗin da kake ji to wannan a lokacin nan ne inda Allah ya ce manzon Allah ya ci gaba da fuskantar najiyar yana ibadar sallolin shi da haka annabi nan yake kallo tsawon watanni goma sha shida zuwa goma sha bakwai za mu zo mu ji nassin hadisin insha Allah to amma a daidai wannan lokacin sai waɗannan dai nau'ukan mutanen nan sai suka rinka amfani da wannan halin da manzan Allah ya samu kan a ciki sai suka rinka cin dunduniyan shi kaga dai su mushrikan larabawa sai suka ce kun gani ko dama mun ce muku addinin da ya zo da shi ba na gaskiya bane inda da gaske ne me yasa zai daina kallon ɗakin da kakan shi Ibrahim ya gina ya koma yana kallon ɗakin wasu kaga yan wanshi ba su kyale shi ba larabawa su kuma munafukai sai suka rinka cewa to mu yanzu ba mu san wanne ne gaskiya ba an ce kan mai addinin waɗancan kuma an ce mu kalli inda suke kallo lokacin ibada kun fahimta ko dan haka addinin ma a rikirkice yake bai san wanne ne zai yi ba a cikin gida ba su kyale manzo Allah ba su kuma yahudawan sai suna murna suna cewa ab a je juri zuwa rafi ba an ce ba akan gaskiya muke ba me yasa ake kallon inda muke kallo da haka waɗannan maganganu sai suka damu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe manzan Allah ta ya rinka fatan Allah ya juyar da fuskan shi daina kallon wannan nahiyar ya koma ya kalli ɗakin Ka'aba to sai aka ce kuma to me yasa daga zuwan manzan Allah Madina ya zan Baitul Maqdis ya kalla nahiyar ta Sham a lokacin da kuma yake Makka ɗakin Ka'aba yake kallo ya aka yi aka samu wannan juyi shine ke aka ce a lokacin da manzan Allah yake makka kun san ɗakin ka'aba kewaye shi ake yi ko da aka in mutum na makka to ba shi da wani nahiya guda ɗaya da za a ce ya kalla gwargwadon inda ka'aba ta fuskance shi gwargwadon nan kawai zai kalla to shi manzan Allah a lokacin yana makka ya fi ba da muhimmanci a bangon da yake da kusurwa guda biyu na ainihin wato alhajarai nan alhajarul aswad can kuma rukunul yamani kuma fahimta ko wannan bangon idan manzan Allah ya tsaya ta bayan shi to inda ya taka gaba nan ne kuma nahiyar kasar sham can ne inda baitul maqdis yake jama'a kun fahimci wannan bayanin da haka sai zan yana kallon ɗakin Ka'aba kuma ya dace da ainihin wato nahiyar inda baitul maqdis yake so bai samu wani iskali ba to amma yanzu da aka ce ya bar maka ya koma madina sai ya tsallake ɗakin ka'aban sai ya garin madina to da ya isa garin madina yanzu ɗakin ka'aba ya koma ina ya koma bayan shi amma kuma dama inda yake fuskanta wannan nahiyar ne shi yasa sai aka bar shi akan wannan nahiyar ya ci gaba da kallo tsawon watanni goma sha takwas afuwan sha shida zuwa sha bakwai ba ma da waɗannan maganganu ƙanana suka fara tasowa sai abin ya yinka yi wa Manzan Allah ciwo a zuciya da haka sai ya rinka nuna wa Allah ina ma da Allah ya juyar da fuskar shi ya zama yanzu a gane cewa ɗakin Ka'aba nan ne alƙibla jama'a ana fahimta ko to a daidai wannan lokaci kamar yadda zamu zo mu ji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zan da al'amarin ya zafi a cikin watannin na 16 zuwa 17 sai zan Manzan Allah in ya zo zai yi sallah tun da dai umarnin Allah yake bi dama ba san zuciyar shi bane Allah da ya umarce shi ya kalli wannan nahiyar bai juya mishi alƙibla ba da haka zai zo zai tada sallah sai ya kalli wannan nahiyar amma kuma sai ya daga kanshi yana kallon sama wai yana jiran ko Allah zai mushi wahayi ya juyar da fuskar shi ile ku ana cikin wannan sai Allah ya aiko mala'ika Jibril da waɗannan ayoyi jama'an gane wannan da kyau ko to shi ne da aka ce manzon Allah ya juya ya kalli ɗakin kaba har yau dai waɗannan mutane ba su fasa surutun ba kasan shi mara gaskiya duk abin da ka yi fa to sai ya samu abin suka ce yanzu lokacin da yake ɗaukan yake kallon baitul maqdis suna ta surutu ko to yanzu an ce ya daina kallo ya kalli ɗakin kaba sai kuma suka ce to mu fa mu gane ba ne. ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka bar can kuma suka dawo suka na kallon nan kuma yau shine Allah yake maida musu martani a nan an fahimta ko Allah yake ka ce musu kul lillahi al-mashriq wal maghrib lillahi al-mashriq wal maghrib ai da gabas da yamma din nawaye to Allah yake yau ka kalli nan gobe ka kalli kan ina ruwan wani in Allah ya ga dama kowace sallah zai ce akwai inda za a kalla ya ce asuba a kalli can zahar nan magariba nan isha can wani zai ce Allah dan me duk na Allah ne domin Allah shi ya halittan gaba daya so balantana an bar shi wata goma sha shida yana kallon nan yau dan an ce ya dawo ya kalli nan ina ruwan wani sashe ba abin ai wa manzon Allah gori bane balantana ai mishi suka shine kul lillahi al-mashriqi wal Magari. a karkashin wannan zamu zo mu ji wasu malamai suka ce a daidai wannan gaban Allah ya saukar da wancan ayar yana gaba ne ko baya laisal birra an wallu. yana gaba ko Allah ya ce biyayyan Allah ai ba wai inda kake kallo ne yake tabbatar da biyayyan ba laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib asalin biyayyan Allah ba inda ka kalla bane walakin al-birra man amana billah biyayyan Allah a zuciya ne yaya imaninka da Allah ka iya gamsuwa cewa Allah kake bauta don haka yau duk abin da Allah ya ce ka yi ba za ka ce danne ba Allah na cewa yi kaza to za ka kama yi ne kawai to wannan shine hakikanin biyayya ga Allah wa mala'ikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa haka sai aka jera menene biyayyar Allah wasu malamai sun ce a karkashin wannan kadiya aka saukar da aya sai Allah yake yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah mahalicinmu shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki mai kakke sai ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa a hakan kuma Musa Allah madaukakin sarki muka zaɓi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su zama ummatan wasafan ai ku ne mafi alkhairi cikin al'ummomi da aka taɓa yi Musa Allah muka mai da ku haka saboda ne saboda ku kuna sallama wa duk abin da Allah yake su al'ummomin baya su in Allah ya kawo musu doka to sai sun yi jayayya tukuna ina fata an gani kun tuna tabiyan annabi Musa da bani Isra'ila a lokacin da suka rinka cewa Musa ka cewa Allah kaza sai Allah ya ce fi sai kuma su ce dan ne ba su taba sallama wa dokan Allah ba Allah ya ce su aini wato yanka dan mariki sai ce to wani kala namiji ko mace mai yawon kiwo ko wanda aka firke a gida wannan bani isra'ila ke. haka ce wa Allah rashin kunya iri iri amma mu al'umman manzan Allah da zarar an saukan mana da aya sai mu ce na wa ba'ani shi yasa Allah ya ce ku kuka fi kowa alkhairi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya ce ba a taɓa yin mutanen alkhairi kaman ku ba tunda na halicci mutane sakamakon ne sakamakon fiyayyen halitta annabi Muhammad kaji albarkacin shi muke ci darajar shi muke ci shi yasa wallahi duk wanda da yi wa manzon Allah kara ta hanyar ruko da tafarkin manzon Allah ba ya ci kai shi kuma za ka yi nadama haka ranar tashin alkiyama dan tun a filin tashin alkiyama mutum zai gane kuskuren shi da ya ƙi bin manzon Allah ya koma yana rarage gefe yana biye-biye ta wani sarki ko aka ce wasu malumma ne suka je gidan shi za su gaishe shi sai wani malami ya miƙe ya ce to na farko bayan godiya ga Allah sai godiya ga ma'aiki sai manyan malumman mu na musulunci sai wani bafa da ya miƙe ya ce kai malam in za ka bi sarki ka bi sarki duk wannan biye biyan ba mu sauke ba <laughs> to duk wanda bai bi manzon Allah ba ya kama biye biye ya rike wannan ya rike wancan ya bar manzan Allah zai gane kuran shi tun daga dandalin tashin alkiyama manzan Allah yake in aka yi tashin alkiyama a wannan tafki da Allah zai mun baiwa da shi inna atainaka alkautar manzan Allah yake al'umma ta za su ta zuwa wannan tafki suna sha daga wannan ruwan saboda azaba da kishiwar da ake ciki a lokacin da ake ainihin wato tsayuwar tashin alkiyama manzan Allah yake duk wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai ƙara jin kishi ba har abada man shariba minhu lam yazma'u abada ba zai kara jin kishi ba to a lokacin da muka je mu muna ta kwankwada saboda biyayyar mu da manzon Allah ko insha Allah wasu su ma sai su gangaro a guje in suka ga mu sai mala'iku su ce ku tsaya nan road block ku yi can ina za ku sai ce ai mu ma muna tare da waɗannan manzon Allah ce eh al'umma ta ce ce waɗannan sai baka san su bane wannan yan bid'a kenan wallahi haka karara saboda sun canza addinin da ka bar su a kai sun koma suna addinin wasu ƙarfi da haka sai maza Allah ya a ah, to alanka daga wasu ku je ku samu waɗanda kuka yi. tun a tashin alƙiyama haka manzon Allah yake to kai ko dan me zaka yi wa kanka wannan wato asara ga manzon Allah ga maganganin shi a bar bi amma ka kibin maganar manzon Allah to kaji nan shine sai Allah yake cewa Allah na shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici domin ku al'umman manzan Allah ku ne mafi alkhairin al'umma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wajen wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wato ku ne mafi adalci cikin al'umma a nan ne shi ma za ka zo ka ji malamai sai suka kawo wasu hadisai na ƙarin abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama suka ce annabin Allah annabi Nuh alaihi salam kowa ya san irin gwagwarmayar da Nuhu ya yi da al'ummarsa shekarun shi dubu yana wa'azi ba hamsin wa'azi fa shi ba awa ɗaya ba ko awa ɗaya da rabi shekara dubu labisa fihim alfa sanatin illa a ama wannan yana ta kiran su zuwa su bi Allah amma da yake asararru duniya ne da lahira ba su fi shi ba ma amana ma'ahu illa kalil wallahi an kaɗan suka imani da shi inda za ka gane ƙarancin waɗanda suka imani da su. duka-duka da suka tashi guduwa daga azabar da Allah ya ce zai yi wa al'umma kwale-kwale ɗaya suka hau kuma kwale-kwalen ma an ce hadda dabbobi hadda kayan amfani to ka gaya min duk girman kwale-kwale a wancan zamanin mutum nawa zai ba iya abin da annabi nuhu ya samu ya tsira da shi kenan duk sauran fa wallahi ba su bi shi ba daga cikin waɗanda suka ki bin shi har da ɗan shi قال ربي na bini min ahali wa inna wa'adaka alhaq ya Allah ga dana shi ma yaki kuma gashi ka ce zaka halaka su kuma zai zama Allah ya ce innahu laysa min amali laysa min ahli a wannan ka bashi wannan dan iska ne rabu da shi ya bi waɗanda ya yi imani da su suka al'amarin yake zama innahu amalun ghairu salih ba na gari bane shi da haka ba zai yi a hada tsarki da kazanta ba kai tsarkakakke ne Allah ya tsarkake da shi kuma datti ne ba shi ya tafi da yan uwanshi masu ke saboda tsabaragen dattin zuciyar shi sai ce shi kowa na hawa kwale-kwale sai ce shi jabalin zai hau wai shi dan giska ne ya saba hawa bishiya <laughs> ya asimu ni min alma annabi nuna ce mashi la yau ma, min amrillah amma ina wahala bai al-maut fa kana minan al sai halaka za mu zo mu ji wancan kisan shi ma a gaba to abin da yasa na kawo mana nan wannan suna da aka kira al'umman manzan Allah cewa ja'alnakum ummatan wasata ku ne al'umma mafi adalci me yasa aka kira su da al'umma mafi adalci shine aka ce ranar tashin alkiyama sai a tattaro al'umma annabi nuhu gaba daya sai Allah ya gabato da shi ainihin wato dandalin hisabi sai a ce musu me yasa ba ku imani da Allah ba me yasa kuka kafirce wa Allah sai su ce ai ya Allah mu ba mu san hanyar da za mu bi mu bauta maka bane sai Allah ya ce a ba na aiko muku annabi da ya zo muku wa'azi ba sai su ce ma ja ana min bashirin wala in ce ina ba mu taba jin labarin wani mai wa'azi ba nan take sai Allah ya ce annabi Nuhu gabato zo nan zo ka bada bayani mun aike ka wajen bayan Allah nan kai musu wazi ko ba aike ka ba ce ya Allah an aike ni wajen su ka gaya musu sakon Allah ko ba su gaya musu ya Allah na gaya musu ce amma ka ji abin da suka ke sun ce karya ne ba wani mai wa'azi da ya zo musu to yanzu ya za a yi Nene ne hujjanka waye zai yi shaidanka a yau lokacin annabi nuhu yana buɗan baki sai ce ya Allah ba ni da shaida sai annabi Muhammad sai kuma al'umma shi da suka yi imani da shi kaji su mu dinnan mu za mu shaida annabi nu jama'a an gane wannan da ke ko daga nan sai a ce to kaji kai Muhammadu an daura maka aiki eh ko tuna neman ka ko ka zo ka bada shaida ga wata al'umma sun ce ƙarya ne annabin su bai musu wa'azi ba annabin kuma ya ce yayi ko za ku shaida wannan maganan da annabin ya faɗa da annabi Muhammad da mu al'umman shi sai mu ce gaskiya ne ya Allah annabi Nuhu ya isar da sakon da ka aika shi to sai a ce ta yaya aka yi muka sani sai mu ce ka sauka mana labarin shi a cikin alkur'ani ka ji amfanin imani da alkur'ani ke jama mun gane wannan da kyau ko don haka sai annabi Nuhu sai ya zama ya kawo hujjan da ya kure ƙaryan al'ummashi. shi daga nan kuma sai a ce to ku qaumu fir'auna me za ku ce kuma daga nan sai su sai a yi wuta da su Allah ya kiyaye to kaga har mu al'umman da muka zo ƙarshen duniya saboda adalcin mu Allah ya yarda mu zo mu shaida akan annabawan da suka gabata duk wannan alherin manzon Allah ne fa dan Allah jama'a duk wannan bai kai a ce wai manzon Allah ya ci alfarman ka zama dan wato sunnan shi ba ya in ma akwai abin da ya fi alfarma ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ka Allah ya kira mu da ummatan wasata ana fahimta ko shine litakunu a 'alan nas kun ga magana ku ne masu adalcin da Allah ya yi ku ne ku zama masu adalci domin ku zama shaidu akan al'ummomin da suka gabata to in kuka gama yin shaida a kansu Allah ya gama karban shaidansu sai kuma ku a dawo kanku kuma ya muku yi to ku kuma wa zai zama shaida a kanku sai Allah yake wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah shi zai zama shaida idan kuka ce lalle annabi nuhu ya isar sai a ce ku ya aka kuka sani sai ku ce manzon Allah ne ya gaya mana da haka sai Allah ya ce ya Muhammad wai haka ne kai ka gaya musu sai ce kwarai ni na gaya musu sai Allah ya ce gaskiya suka yi jama'a an gane wannan da ke ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa ɗaya daga cikin sahabbansa Abdullahi dan Mas'ud in ban manta ba ya karanta mishi alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yake sai na dauko mishi karatun suratul nisa ina zuwa kan fadan Allah madaukakin sarki ya Allah yake فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ينا كيوا نفسي من ذا الله يتي حفظك العام داكتا داكتا داكتا أبلا دم سوريتي إنا دقا إدو نكل لفتك من ذا الله في نجا هوا إنا زباع في الفجر سبو لني a daidai wannan gaban Allah na tuna wa manzan Allah ya ce a ranar da za a yi wannan hisabi ranar tashin alkiyama ya kake tunanin al'amarin zai kasance a lokacin da muka gayyato al'ummanka su ta yin shaida a kan annabawan da suka gabata sai sun gama ba da shaida kaf kai kuma sai mu ce ka zo kai shaidan kuma kai shaidan su Allah sai ji al'amarin ya yi mai nauyi shine sai fashe da kuka jama'a mun gano to shine anan Allah yake kara tabbatarwa جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون rasulu عليكم شهيدا to sai aka dawo kan magana alkibla da ake yi ko sun san dama da kai aka dauko sai Allah yake wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala akidai ai ko da kaga muka ce ka juya ka kalli wannan alkiblan da kake a kanta musa Allah ba mai haka ba kawai saboda rashin manufa a'a mun yi ne don mu gane gaskiyan imanin waɗanda suka ce sun imani da kai duk wanda ya imani da kai idan ka ce mai ya juya ya kalla ba zai yi jayayya ba zai juya amma wanda yake da munafunci zai ce a mu fa gaskiya mun saba da nan dan me za a ce mu kalli kan to wannan munafiki ne kenan to shine Allah ya ce li na'lama man yattabi'ur rasul muna son mu san da gaske wa yake bin manzan Allah shi yasa kuka ga mu duk abin da aka zo mana da shi daga manzan Allah ma damar ya inganta wallahi ba ma tsaya mu ji wai saboda me kawai za mu kama aiki ne da shi Manzan Allah ya zo mana da salloli biyar to za mu yi sallolin nan guda biyar har ranar da za mu koma ga Allah Manzan Allah ya zo mana da azumin watan Ramadan to za mu yi azumin watan Ramadan a cikin watan ramadan din ya zo mana da sallar tarawih to haka za mu ka da haka duk abin da manzon Allah ya zo mana da shi za mu aiki da shi wannan shine abin da Allah yake son ya tabbatar na imani a cikin zukatanmu amma kai za a zo a ce maka annabi ya ce sai ka ce to amma malam wane ma fa ya ce fala haula wala quwwata illa billah ka zama mushriki fa ka hada manzon Allah da malam wani waye malam wani ana maganar manzon Allah balantana ka ajiye tafarkin Manzan Allah gaba ɗaya ka ce wai kai ka kama tafarkin wani kowaye shi an gane wannan da kyau ko kuma ko da wanan nan ya tabbata yana da daraja da falalan da ake dangana musu wallahi ba abokin tarayya ne da Manzan Allah ba da kan annabi yace ai gabar shi yace ai yamma sai kai yamma kace ai saboda jinka annabi ne to shi kakan da ka kyale ba. sai ka san da kai da shi duk wuta za ku tafi wallahi annabi ne kawai zai tafi aljanna sai sa ka saki kowa ka kama manzon Allah jama'a ana fahimta ko idan Allah ya barka akan wannan tafarkin ka rinka yi wa Allah godiya kuma ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya kashe ka akan wannan tafarkin dan wallahi duk wanda bai tashi a cikin tawagan manzon Allah ba wallahi yayi asara ka rabu da duk wani wanda zai zo yana gaya maka tatsuniya da surkulle wai shi inda ka bi shi to ba ma kai ba duk iyalanka ma ya ku tsira ba jama'a al'amarin addinin kuma ya zama wasa kenan ya zama wasan kwaikwayo ballantana har wani ya ce maka wai ranar tashi alkiyama in dai ka bi tabarkin shi ko hanyar shi zai yi tsimo galin ɗinka daga dandalin alkiyama ya shigar da kai aljanna an gaya maka bakin bodan najeriya ne da ake samun yan Allah <laughs> wallahi aljanna ya tashi alkiyama ya wuce da ake tunani ina fatan jama'a an gane to in ga riga ka ga abin da yake na dagir to kai ruko da shi amma ka saki kamaka ne ka saki kantafi masomin asara kai ruko da eh, tushe ka saki reshe ina fatan jama'a an gane wannan kawai shine hanyar tsira ka je manzon Allah ne Allah ya tabbatar da cewa shine zai zama wa takuna ha wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida sai Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula muna son mu san daga cewa yake bin ka su waye mabiyanka na gaskiya wanda da an ce musu ga sunnan ka to za su yi aiki ne kawai da shi su ba sa tsaya su jira sai wani ya bada pass kafin su yi aiki da sunnan annabi mimman yanqalibu ala aqibai kun gani ko daga waɗanda suke komawa gidan jiya ne gidan jiya shine ara'ar rijal aqwalar rijal suna komawa wajen ra'ayin wasu mazaje da zantukan wasu mazaje su kyale ra'ayin manzan Allah da zancen manzan Allah Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah al'amarin imani to al'amari ne mai girman gaske ba karamin imani ne mutum zai zan yana da shi ba ka dade kana wani aiki yau rana guda sai a ce maka manzon Allah ya ce kaza kuma ka iya haƙura da wanda kake yi ka dawo na kan manzan Allah kai al'amarin akwai girma alaman imanin ka ya nuna ba imani ne wanda yake sama-sama ba ba imani ne birarre ba a'a nunanne ne shi yasa duk abin da kake akai yau ana ce maka manzan Allah ya ce abu kaza ba kyau sai ka sake shi yau ana ce maka manzan Allah ya ce ga yadda za a bauta Allah sai ka kama bi to Allah ya ce in kanat laka biratan abin na da girma illa alal ladina hada Allah sai waɗanda Allah ya shirye da su Allah ka sanya mu daga cikin shirye Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum to wannan gaban ayar abin da ya faru aka saukar da shi shine a daidai lokacin da aka juyar da fuskar su suka koma suna kallon alqibla to sai sahabbai sai suka fara tunanin to yanzu ne matsayin sallolin da muka yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai muna ta kallon wannan ɗakin a halin ba shi ne asali ba yau gashi an maida mu asali shin waɗannan sallolin wata goma sha bakwai za mu rama su kenan Ko ya za a yi koko Allah zai biyo mu bashin su, ya kama mu da laifinsu sai suka fara wannan tunanin ka ji sabai mutanen arziki ko sannan kuma bayan da suka fara wannan tunani sai kuma tunani na biyu cewa to ai mu namu yanzu ma da sauki kafin yau dinnan da aka juyar da fuskan manzon Allah zuwa alƙibla ɗakin Ka'aba akwai ɗan uwanmu da su har sun rasu ba su taɓa kallon ɗakin Ka'aba ba tun da muka dawo garin to su kuma ina matsayin addinin ina matsayin sallolin su sai hankalin habbai gaba ɗaya sai koma kan wannan sun fara wannan tunani da Allah ya ga gaskiyar imanin su sai Allah ya saukar da wannan gaban aya Allah yake ku kwantar da hankalin ku wa ma kana Allahu liyubi a imanakum sallolin da kuka yi Allah ba zai watsar da shi ba Allah ya karba kuma zai ba ku ladan ku cif cif ba tare da an nakasa ba da aka imani a nan da aka kira in ba cikin karatun manzon Allah ba ba yadda dan kala tato zai iya fassara shi daidai cewa wa ma kana Allah yubi a imanakum ne imanakum anan as-salah zaka zo ka ji daga bakin ainihin wato sahabban manzan Allah daga manzan Allah da haka sallansu da suka yi shi ake nufi a nan da suka fara tunanin to ina matsayin sallar sai Allah yake ba zai so zartar da sallansu ba ashe kaga aikin sallah ma bangare ne na imani wannan na da cikin dalilan malaman mu na sunna da suke cewa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad ba zai taba yi kace kana da imani amma baka aiki ba ba zai yi ba dole sai ka yi ayyukan da aka ce yi na musulunci to sallah na daga ciki wannan aya dalili ne akan haka sai Allah ya cika sa ayan cewa inna Allah bin nasi la ra'ufun rahimun ai Allah madaukakin sarki ne jin kai ne kuma me tausayi ne ga bayinsa ba dan tausayi da Allah ke da shi gare mu ba irin abubuwa da ake yi wa Allah na rashin kirki ai da Allah ya riga halaka duniya gaba daya amma saboda Allah mai tausayi ne mai jin kai ne sai ya ci gaba da jin kanmu yana tausaya mana da haka mutum ya je ya saba wa Allah ya dawo ya tuba sai ya nemi gafaran Allah kuma sai Allah ya yafe mishi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to kamar yadda muka ambata bari mu ji kaɗan daga cikin wato abubuwan da malamai suka faɗi akan waɗannan ayoyi al-imamu ibnu kathir a cikin tafsirinsa yace da Allah madaukakin sarki yace sayaqulu sufaha ƙila almuradu bis sufaha waɗanda ake nufi da wawaye a hauna mushrikul arab kun ga fassara da farko ko suka ce ana nufin mushrikan larabawa waɗanda suka ci gaba da addinin bautan gumaka qalahu az-zujjaj daga cikin malaman tafsiri malam zujjaj yayi wannan fassarar ka koma cikin tafsirin al-Imam tabari zaka ga wannan fassarar daga bakin sa da isnadin labarin wakila wasu kuma suka ce ana nufin ahbaru yahudin wato malaman yahudawa ku kiyaye abin da ake cewa nan malamai cikin yahudawa su suka faɗi wannan magana amma ku dubi mai Allah ya kira su wawaye domin wauta ne Allah ya ce a yi abu sai kuma ka zo tana kwaskanin ne yasa Allah ya ce a yi so duk iliminsu wawaye ne su haka Allah ya kira su suwa suka yi wannan fasaran malam ya ce qalahu mujahid malam mujahid dan jabar almajirin abdullahi dan abbas ya yi wannan fassara wakila wasu malamai kuma suka ce waɗanda ake nufi da asufa sufahau minan nas al sune munafikai su dan salulu da 'yan ƙungiyar shi su suka rinka gaya wa manzan Allah wannan don su sanya rauni a zuciyar muminai waye wannan fassarar al'imamu bi ya yi wannan fassarar sai mala ibnu kasir ya ce wal'ayatu ayatu ammatun fi ha'ula'i kulle. ita ayar za ta yi aiki a kan fita daga cikin mushirikan larabawa da ainihin wato malaman yahudu da munafukai, duk wanda ya faɗi wannan magana a cikin su to wawa ne kuma sun faɗi wannan magana din tabbas babu dalilin da ya cire ɗaya daga cikin sai ce wallahu a'lam to barka ji asalin yadda labarin ya zo a cikin sahihul bukhari kaga tafsirin malaman musulunci kenan masu aiki da maganganun manzon Allah da ya zo zai fassara sai bai kawo maganar shi ba sai ce qala al-bukhari imamul al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa yace akhbarana abu nu'aymin قال سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه فهذه براء عن عازب الله يقال مش يدع يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا من ذن الله ترى ده ممكن الله ثبتها غريتي da ya dawo garin madina ya rinka kallon ɗakin baitul maqdis kudus watanni goma sha shida sai ce au saba'ata ashara shaharan ko kuma watanni goma sha bakwai kenan tsakanin sha shida da sha bakwai ina fata an gane wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatu qiblatahu qibla al a lokacin manzon Allah ya rinka kaunar Allah ya juyar da fuskar shi kalli dakin Ka'aba wa annahu salla awwala salatin sallaha salat asiri. asr to a ranar da Allah ya biya musu wannan bukatar aka ce manzan Allah ya gama sallan zahar kenan sai aka saukan mai da wannan wahayi wasu kuma suka ce a'a yana cikin sallan zahar aka saukan mai da wannan wahayi cewa ka juyar da fuskarka an baka dama ka kalli ɗakin Ka'aba da haka a cikin sallar sai annabi ya yi u-turn sai ya karasa sallar a can ina fata gani za mu zo cikin masail na al imamul a ƙarƙashin wannan ayan za ka ji wasu bayanai da zai fitar A kan cewa to ina hukuncin wanda ya rika yin wani abu na addini bai san an shafe dokan abin ba sai ya mutu a haka shin zai samu ladan wannan aikin duk da cewa bai yi asalin abin da aka ce a yi ba yace zai samu lada domin a lokacin da yake yi bai san sabon hukunci ba don haka rakawoyi da annabi ya fara yi yana kallon baitul maqdis ba ce rakoyin sun ɓace ba shine fikihun da ya fitar sai mu zo kan masailu insha Allah za mu tattauna da haka yace da aka zo sallar la'asar to a lokacin waɗanda suka zo sallar jama'a sai annabi ya musu bayani cewa an riga an juyar da fuskar mu yanzu ɗakin Ka'aba muke kallo da aka sahabbai da dama sallar la'asar din suka fara yi da manzon Allah a lokacin da suka kalli ɗakin Ka'aba to me ya faru wasu kun san dama an za su yi sallah suna tahowa ne daga gidajensu wasu daga ƙauyakunsu da ke kusa da wato garin madina da haka waɗanda suka taho suka zo suka yi sallah tare da manzan Allah za su koma anguwanninsu sai suka rinka haɗuwa da masu sallar la'asar a kan hanya a nan ne suke tsaya suna ba su labari cewa wato jama'a masallata yanzu muka dawo daga wajen manzan Allah an juyar da fuskar shi daga baitul maqdis ya koma kallon baitul a baitul lahil haram da haka da daman su a lokacin sallar la'asar din su ma suna cikin sallah suka rinka yin randa bawul suna kallon ɗakin Ka'aba ina fata an gane aka ce sai waɗanda suke masallacin uba su ne din labarin bai kai musu ba da aka su wannan sallar la'asar din baitul maqdis suka kalla da aka zo magariba har ilau ba su samu labari ba kudus suka kalla suka yi magariba amma kaga ga an riga an juya a kiblar aka zo sallar isha har ila yau ba su samu labari ba sai waɗanda suka koma an yi wato masallaci anguwan kuba, da daddare suka kwana da asuba suka wayi gari a kuba, sun je za su yi sallah tare da masallata sai suka ga har yanzu suna kallon baitul maqdis a nan ne sai ɗaya daga cikin sahabban yake jama'a to jiya da yamma na yi sallah tare da manzan Allah an juya fuskan manzan Allah ya kalli ɗakin Ka'aba da haka ku juya fuskan ku kuma ya kuma sallata to a wannan sallar su bayi mutanen ku ba su ma suka yi nasu randa ba wuzan suka kalla yi wato ainihin Ka'aba to waɗannan masallatan su ne kaji aka rinka kiransu a yau da cewa masjidul qiblatayn masallacin da aka kalli wuri biyu aka yi sallah ɗaya kaga wanda aka gansu jiya da yamma sun kalli ɗakin kudus kuma sun kalli ɗakin ka'aba a sallah ɗaya ita ce sallar la'asar to wannan sallar la'asar ɗin tana da ainihin wato alƙibla biyu shine ma'anar masjidul ƙibla ce to ba wai masallaci ɗaya ba ne kamar yadda kuka ji labarin yanzu masallacai ne da dama to amma a yau mun ka je garin madina za ka ji ana ce maka wai akwai wata masallaci ko wani masallaci sunanta kenan ma masjidul qibla ta yi da haka mutane na zuwa suna ziyara suna ba da sadaka ana karban kuɗi <laughs> to wannan business din kawai ake yi da ku ba wani masallaci yanzu wanda ake cewa masjidul qibla ta yi dan akwai masallaci ai ba guda ɗaya bane dukkan hatta shi kanshi masallacin manzon Allah ta ɗaya ne dan an kalli kudu kuma an kalli ka'aba so yanzu kawai cuwacuwan mutane ne suke yi kuma dama waɗannan fararen fatar sun san mutane akwai jahilci sai ka ga mutum ya zo da tasirin shi sai ce ziyara ziyara masjidin kibla kai kai kuma kai ta sauri <laughs> ina fata ta gane to masu zuwa aiki hajji wallahi karbe kuɗin ku kawai ake yi ba wani masjidin kibla kai ba wani waje da aka ce in ka je wajen na musamman ne amma wasu haka za ka je ka ga suna ta wahala suna ta alwala suna ta nafulfuli wa sun yi sallah masjidul kibla ta yi Allah kyauta masallacin kaɗai da nabi ya bayyana falalan yin sallar nafila a ciki shine masallacin Quba din manzo Allah yake duk wanda ya nafila raka'a biyu za a ba shi ladan umara wannan kam ya tabbata akan masallacin Quba amma duk sauran masallatan to sai dai ka je kai nafila da sunan masallatai sauran masallatai a masu hukuncin sauran masallatai wallahu a'lam da aka yace wa sallama ahu qaumun da aka sai wasu sahabbai suka yi sallah tare da manzan Allah wannan sallar la'asar din fa da rajulun mimman kana yusalli ma'a sai aka samu wani mutumi wanda suka yi sallah tare da manzan Allah na wannan la'asar ɗin. fa marra ala ahalin masjidi sai je zai wuce wasu mutane suna cikin wani masallacin daban su kuma suna nasu sallar la'asar ɗin. wahum raki'una a daidai sanda ya iso ma ya same su ne suna cikin ruku'u shi kuma ya riga ya yi sallar an fahimta ko Ƙala sai yace da shi ushhidu billahi ina kafa muku shaida da Allah laqad sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qibala makkah yanzu nan da kuka gani to na dawo ne mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an juyar da fuskan shi yanzu ɗakin ka'aba ake kallo da haka inda kuke kallon nan yanzu to ba nan ne alƙibla ba fadaru suna cikin rukuwa kawai sai suka fara yi <laughs> Ka ji sahabbai kenan ɗan sami na ɗin kenan wata to inda yahudawa ne ko wani zai miƙe ce don me ah. <laughs> su al'umman manzan Allah ummatan wasafa ba sa jayayya da saƙon manzan Allah da yake suna da sika akan wannan da ya kawo labari sun san ba ƙarya gaya musu ba daga nan kuma shi ma har ila yau in muka zo cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi a cikin masail din shi za ku ji ya kafa hujja cewa daga nan malaman sunna suka tabbatar da cewa ana iya yin hujja da khabarul ahad wanda aka samu wasu malaman bid'a take inkari wai ai zanniyud dilala ne saboda labari ne da ba mutawatir ba wannan mutumin su dubu nawa suka zo suka ba da labarin nan shi kadai ne kuma masallatan suka yi imani suka juya suka suka koma alkibla to ya suka yi randa bawul din kamar yadda ka gare ake randa bawul domin liman na can yana jan su sallah mamu suna nan suna bin shi sai aka ce an juya alkibla ya dawo nan kaga ya za a yi kenan kawai liman daga wajen sai ya fara tattaki yana juyawa su ma sai suka rinka bin shi a baya da haka yana tafiya suna bin shi so sai ya dawo gabansu inda da shi ne bayansu su ma sai suka jura suka kalle shi da aka liman ya sake komawa gaba <laughs> shi ne fadaru sai suka juya kan gane wannan da kyau ko kama hum kibalal baiti Kamar yadda suke a lokacin da suke kallon a baitul maqdis din wa kana alladhi mata ala al to amma waɗanda suka mutu ba su taɓa kallon ɗakin ka'aba ba tunda aka dawo madina suna kallon baitul maqdis ne a cikin wannan watanni goma sha shida kenan ko irin su usman dan maz'un wanda aka ce shine na farko da ya fara rasuwa dawowar su manzon Allah madina shine ma mutumin farko da aka binne a makabartar baqi'a usman dan maz'un Allah ya kara mushi yadda to kaga yana daga cikin su ko to sai sahabbai suka fara cewa to ina matsayin sallan da suka yi yanzu ya tsakaninsu da Allah ba mu sani ba alallabi mata alal qibla qibla a qabla an tuhawwila qibla bai. kafin a juya fuskar sai koma dakin Ka'aba rijalan kutilu lam nadri ma naqulu fihim waɗannan mazajen an kashe su kila a yaki yanzu ba mu san matsayin su ba a wajen Allah fa anzalallahu daga nan ne sai Allah ya saukar da cikon aya sai Allah ya ce wa ma kana Allah li imanakum kar ku damu Allah ba zai tozarta sallan da kuka yi ba to yanzu kun ji fassara ya fito fes ko bai fito ba to wannan fassara yanzu a ina aka same shi jama'a a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu inda zaka iya kawo wannan karatun a cikin Qur'ani ina fata an gane inna binnasi bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne mai jin kai ne ga ainihin wato mutane yan wa masu albarka a nan za mu saurara domin lokacin namu ya riga ya kure amma ai mun fara jin sakon ayoyin ko to sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu je mu ta tattaunawa da ke karkashin waɗannan ayoyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin sa ya ƙara tabbatar da mu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki kuma ya karba mana ibadunmu anan zamu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi